shi dai wannan gargadin ya ma biyo bayan rahotannin sirri ne da hukumomin tsaro ke cewa sun bankaɗo na yunkurin kai hare-haren kuna bakin wake walau a wuraren ibada ko kuma matattaran jama'a musamman a wannan lokaci da ake shirye-shiryen bukukuwan sallar lehan cikin kwanakin nan ma dai an ta samun hare-haren kuna bakin wake inda 'yan ta'adda kan fake cikin al'umma suna tada ba mai lamarin da kan jawo a asarar rayuka batun da ma jami'an tsaro ke fa gargadin jama'a da sa ido to sai dai kuma a sanarwar da ta fitar game da shirye-shiryen sallar lehan rundunar 'yan sandan jihar adamawa ta ma gargadi jama'a ne da a kula a sa ido a wuraren hada-hada jama'a kana kuma a kai rahoton duk wata bakuwar fuskar da ba amince da ita ba ga hukumin tsaro. mun riga mun sha da mutane da al'umma kan cewa su guje tafiya wajen da za su daga ma mutane hankali wato ma'ana su rike jaka ko leda wanda mutane za su zai sa hankali mutane su tashi ko kuma bisa dukkan alamun mutane suna kiyayewa ba za su so su shiga cikin al'umma da irin abin da zai daga mutane hankali saboda su kan kansu ma al'umma zu su zama mutane da suke kula da harkan yau da kullum da abin da suka gani ba su yarda da cewa suna saurin sanar da muna jami'an tsaronmu. Da alamun dai za a gudanar da bikin sallar ne cikin wani yanayi na rashin kuɗi. Batu ma da gwamnatin jihar Adama ta buƙaci ma'aikatan jihar ne da su yi hakuri. Da yake bayani game da wannan matsalar gwamnan jihar Adama sanata Muhammadu Bindo Jibrilla ta bakin shugaban ma'aikatan jihar Barista Musa Kebo ya ma bayyana ƙoƙarin da suke yi ne game da matsalar ma'aikatan. Su yi hakuri. Gwamnan nan mai tausayi ne. Gwamnan nan yana kusa da su. Ba ran da zagari zai waye ya danne ko ya ga ma'aikata shugabannin kwadugo bai yi musu maganan ma'aikata ba kuma na tabbata dawo wanda ya yi satin da ya wuce daga abuja kusan sati ya yi abuja yana dawa abin da ya fara gaya mana ya ce mana lalle tabbas za a samu biyan bukata don in a yi masa alkawari cikin kudaden da ake tsammanin gwamnatin tarayya ta yi niyyar amfani ta taimaka ma ta tallafa a jihohi da shi ta cbn din nan ta ya ga alaman za a same ta sati ɗaya ko sati biyu da an samu kuma za a biya ma'aikatan duk hakokinsu ya ce duk wannan alkawarin da shi senator bindo ya yi a wannan alkawarin na fita su yi sallah cikin farin ciki kenan to ba mu da garanti a kan cewa za a iya biyan albashi ko kuwa za a biyan hakokinsu nan daga nan zuwa sallah amma na tabbata immediately muna dawa daga sallah na tabbata za a biya su hakokinsu. bisa ga dukkan alamu dai wannan rashin kuɗin ya ma shafi 'yan kasuwar dabbobi kamar yadda wannan falken ke cewa sunana mala ibrahim elda to ya kasuwa yake a wannan karon so alhamdulillah da farko dai gaskiya kasuwar raguna ya kwanta to ko me kake tunanin ya kawo kwanciyar kasuwar me yasa kasuwar ya sanyi yanzu to eh da farko dai abun da yasa kasuwar ya sanyi na ɗaya babu albashi na biyu galibinta mutanen adama mutane ne na albashi sun fi ba da ƙarfi akan albashi to sai an biya albashi ake samun canjin kasuwa da walwalan harka shi yasa kasuwar ya dan kwanta a da yau laraba ne ma ke sa ran mahajjata za su hau arfa yayin da kuma sauran al'umma musulmi kuma za su gudanar da sallar laiha a gobe alhamis idan mai duka ya kai mu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya